أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka rana asabar inda yau muna 22 ga watan tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari mai albarka garin yamai kwata ta mulki ta wannan ƙasa mai albarka jamhuriyar nijar kuma tafsirin yana gudana ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunnah hassasa marigayi a sheik ismail aziz allah ta'ala ta ji kanta da rama da malaminsa na tauhidi a sheik abubakar mahmudu gumi muna addu'a ga khalifan malam na farko shine fadilatu sheik muhammad sani ya jingir da mataimakansa tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasta muna roƙon allah ta'ala kai musu gudunmuwa malumin sunna waɗanda suka yi aiki na yada sunna suka yi tsaron daji a waɗannan ƙasashe namu na Biladu tukuro mujaddadi shekhu usman dan da shakikin malam abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu ballo allah ta'ala ka ji ɗansu da rahama ka gafarta musu yayan uwa musulmai in ba a manta ba har yanzu dai muna nan cikin sura ta 27 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 kuma jiya mun yi tafsirin aya ta 40 insha Allah yau za mu tahi kan aya ta 41 bismillah malam قال نجموا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون to a yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala yana labarta muna Allah ya muna bayani daki-daki isa annabin Allah annabi Sulaiman alaihi salam abinda ya gudana tsakaninsa da waccan mai mulki sarauniya ita ce bilqis wanda a ƙarshe ne duk waɗannan abubuwa da shi annabi Sulaiman yake shishiryawa yake tsatsarawa da shi da 'yan majalisar gwamnatinsa a kan wasan gwamnati a kan da su gane Allah su kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta saboda haka kamar yadda ya nema sai ya rubuta takarda Allah ta'alu alayya wa tuni musulmi abinda abubuwan bukata kenan kowa ya kasance yana kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu dai an karanta ismullahi al'azam kuma gagadon ya iso ɗanin ita bilkis ta iso da farsafi ɗaya an zo da gadan قال في النبي سليمان عليه السلام يأتي نكروا لها عرشها ya ce ku canza a musanya a jijjiya gare ka wannan gado nata na mulki ai gayyaruhu ku caccanza su ila halin zuwa ga wani hali tunkiruhu idara asu wanda tana ganin ba shi ba ne lokacin da ta gansa na hungu annabi suleiman ya ce za mu ji ba mu gani a ta bi shin za ta shiryu ila ma'arifati ta gane cewa lalle wannan gadon nata na na mulki ko ba shi ba am kunu min alladhina la yataduna ko ko za ta kasance cikin waɗanda ba za su shiryu ba ila ma'arifati zuwa ga sanin ma yugayyaru alaihim abinda an ka tattanza musu na abin da ya shahi wannan gadon wakila an ka ce kasada bi zalika yayi da wannan ikhtibaru aqaliha ya zan ya jarabta hankalinta lima qila lahu saboda abinda an ka ce gare sa inna fihi nafasan cewa cikin hankalinta ne tana da dan taurayin fahimta haka ba gayyaru nan kai tsaye tunda kun sa wannan gwamnati wannan majalisa ta annabi Sulaiman alaihi salam kowa akwai a ciki saboda haka sai an ka tattanza shi bi ziyaratin inda yake da tsawo an ka ƙara tsawo inda ya kamata a rage an ka rage abinda a gehen dama an ka mai suwa hagu na hagu an ka mai suwa dama awa ta gaba an ka mai suwa baya ta gaba an ka mai shi ta gaba au na ƙasin inda ya kamata a ɗan sassaƙe a rage an ka rage au ta inda ma ya kamata a juyar da wani abu sai an ka jiye suwa an ka kammala gadon an ka gyara shi tas to me ya faru فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين to ga nan ta iso da mulki ta annabi Suleiman A.S. kuma ta shigo cikin wannan fadar falamma da lokacin da ta zo ita Bilqis kila sai aka ce da ita a haka za a shin haka danke na mulki yake ai balo haza arshiki shin irin haka na garanki na mulki wanda ke baro can a fara ki ta mulki yake qala sai ta ce ka annahu hu ka annahu huwa ce ka ce ne shi ai fa arafa kaga ta gane shi an gane ko wa shabba alai ita ma ta kamanta gare su kurwa kurwa kama shabbahu alaiha kamar yadda ita ma sun kai mata kama kama haka shin wanda shi na tace ka ce shi in lam ya kuldomin bai ce a haza a rushuki ba bai ce wanga gadon kina falau kila haza da an ce da ita haka laqalat na'am ita ma da ta ce eh shi na yadda an ga ce mata a haka za a rushuki qalat ka annahu an gane ko to kaga inda sai mata an kai a haza a wanda shin shi na gadonki na mulki to da za ta ce na'am eh na sana qala sulaiman sai annabi sulaiman ya faɗa mara alaha ma'rifatan wa ilman lokacin da ya gane lalle tana da sani ta gane shi na kuma tana da ilimi akan wannan gadon nata sai annabi sulaiman ya ce to duk da haka ne wa utina ilma mu dai an ba mu sani min qabla hada bane ita wa kunna musulmi na waye musulmi ne kaga dai musuluncin da shi a komai duk wata ganewa da azgare ka duk wata fahimta da azgare ka in ba ka da fahimta ta musulunci akwai na kasu saboda aka bi yadda za a ga mutum da karatu a ce farfesawa ne gaftawa ne amma kuma gaba ɗaya bai da fahimta ta addini wadda rayuwa ba ta da amfani don duk za a ƙara rayuwar gaba ɗaya ta farfi sun da daktocin duka a ji ranar tashin alkiyama kuma a nemi ya an ka bauta ma Allah kuma babu bayani kun ga an samu matsala Allah shi kai ai fa qada asabat saboda haka ta yi daidai sun jawabi wajen ba da ansa wa aqalat ta gane wa arafat ta fahimta wa nanu nashkurullah mu muna godiya ga Allah inji annabi Sulaiman alaihi salam إذ أوتينا العلم بالله والإسلام والهداية قبلها yace domin mu dai an ba mu ilimi daga Allah da Allah madaukakin sarki mun san Allah sa'annan ga musulunci sa'annan kuma an ba mu shari'a gabanin ta wa kunna mun qalina li amrillah ko mun kasance masu jawa ne ga umarnin Allah qala kalam ya faɗi wannan magana li sana sana'i ala Allah saboda yabo ga Allah wa tahaddusu bi ni'matihi kuma ya bada labari da ni'ima Allah madaukakin sarki saboda haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya baiwa ilimi ko Allah ya bashi wani abu Allah ya zabe ka to abinda ake bukata wannan abin kai ya sa ka jiji da kai da takama ka kasance ko labari za ka basuwa to ka basuwa akan kana godiya ga ni'imar Allah Allah maɗaukakin zaiki ya gaya mana cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi Allah ya ce game da ni'ima Allah madaukakin ne ya yi ma to ka ba da labari ba da labari ba na alfahari ba ba da labari ba na isa ba Allah ya bani ilimi ina godiya ga Allah Allah ka bani dama wanga ilimin yi aiki da shi in karantar da mutane haka za ka yi Allah ya baka dukiya Allah ya zaɓe ni Allah ya bani dukiya ina godiya gare ka ya Allah ya Allah ka bani dama in yi aikin da kace da wannan dukiya ya Allah baka mulki Allah ya baka jagoranci ya Allah ina godiya akan wannan mulki da ka bani wannan jagoranci da ka bani masuliya ce Allah ka bani dama Allah ka hore min in sauke nauyin da a kaina to ta wannan bangare na babu komi abu huraira sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rawaito mana hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma an'ama Allah ala 'abdin Allah madaukakin sarki bai ni'ima gaba ba ni'imata ni'ima illa wa huwa yuhibbu an yura atharaha alai ba sai Allah ta'ala yana son ya ga gurabun wannan ni'ima ga wannan bawan nasa saboda haka kenan in Allah ya yi ma ni'ima abinda ake bukata ka bayyanar da ita tashi ka yi aiki musamman matsayinka na musulmi ka gina addinin Allah maɗaukakin sarki ga wannan ni'imar da ya ma to mu je mu ji wa saddaha ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa saddaha ya kange ta ya dantse ta an ibadatillahi daga bauta ma Allah ma kana ta'budu min dunillah abin nan da ta kasance tana bauta ma koma bayan Allah ai gairihi wani Allah innaha kanat ita bilkisu ta kasance min qaumin kafirin dama tana cikin mutane kafurai ai rasikina fil kuhuri waɗanda sun kanu ta cikin kahirci falam kun saboda haka bata kasance ba qadiratan mai iko an tu'lina islamaha ta bayyanar da musulunci ta bi sur'atin da gaugawa ba adama ba har bayan abin da ya bayyana gare ta min al-ayat ga ayoyi na malam daban-daban daki daki addalatu wadda ke nuni ala sidqi risalati sulaiman akan gaskiya annabtaka annabi suleiman alaihi salam to har yanzu mu je mu ci قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته مجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين تدام عليك أبنت إسو دو أبنت أكا سواء أشريا أنشريا نأبوبا دزاء أجاهن كلمتا فقال لي محل السنة شيني الله ta gane wanda ya samar da ita shine Allah Tagane gane wanda ya bata wannan mulki shine Allah ta gane cewa wanda ke juyar da sama da ƙasa shine Allah subhanahu wata'ala to duk ana kawo mata dai asbab abubuwan da za su ɗauke mata wannan jiji da kai na mulki tun da wannan lokaci ana mulkin na babu musulunci wannan shi zai sani ta yi imani ta musulunta to dama har yanzu kun san an ka ce gidan gwamnati ai gida na wanda yake mai fadin da za a shiga nan za a shiga nan za a je can za a je can za a je can za a je can saboda haka sai aka je aka sa aka gina wani wuri mai fadi inda za a shiga can fara annabi Sulaiman da an ka gina wurin sai aka zuba ruwa a ƙasa da aka zuba ruwa aka kawo kiyahu da sauran abubuwa na ruwa masu ban sha 'yan ƙanana-ƙanana sai an ka zuba a ciki kasan shi a sa abin da shahi zinari da azurfa ba komai ba ne wannan lokaci saboda aiki na wanda za a sa kai tsaye a ce aljannu ku je ruwa a kawo zinari da azurfa an ka sa an ka gyara saman ruwan sai an ka so an ka sa gyalas mai samtsi malam wanda in ka jiba za ka ɗauki cewa ruwan na kawai babu gyalas a wurin to tana isowa daidai wurin kila laha sai aka ce da ita bilkisu aidan kuma udukhilus sarh kidina shiga kutsa a wannan wuri ki bi saman wannan gyalas ɗin. huwa tadhur a sarh shine saman min zujajin na abin da ya shahi glass abu ya kwari shifaf kuma wanda yake mara kauri ɗan sirri. aka ce binan kaga ta haka huma'un au karkashi ne malam ruhana masu kyawo su farfaro kan jarin kuma za su suna gudana fihi samakon karkashin galas ɗin ga kifi istana abu suleiman annabi suleiman ya sa an yi haka li yaqtadir kibraha domin ya jarabta a ganin shin tana da girman kai ko ba ta da girman kai ilil mutafaddu domin shi mai girman kai la ya kabalu zai karba an yi tsaye al'amura ya karbi umarnin da an kai masa fi misali haza a irin wanga fa da'at sai ta yi da'a babu saboda ta mulkin da ya hina ta ga tsari wanda yake gwamnatinka ta ga wuri wanda yake nata falamma ra'atku lokacin da ta ga wannan wurin da an ka ce sabi hasibatu lujjatan sai ta zanci cewa zurfin ruwa na a wurin min alma'i ta ɗauki cewa wani tafki na haka na ruwa a wurin wa kashafa an ta tsaya sai ta kura yin kwabrinta suturar da aga jikinta ga kawo sai ta jaye saboda ni ta ga ruwa za ta shiga ka kayan ta sun dake buya Allah ta kuda hudan ta kutsa fara'a Sulaiman sai annabi Sulaiman ya ga tawadu a kan ga kanta wai da hada jawat ta amrihi ga umarnin da ya bata ala la sayfi'a inna sarhun mumarradun min qawari sai inna sarhun mumarradun min qawari sai yake ce da ita ai wannan wani galas ne an ka shirya fari mumarradun wanda yake mai santsi min kawari wanda an ka yi daga gilas. ai zujaj shine gilas saboda haka fada aha sai kira ta ilal islam zuwa ga musulunci a gabatu sai ta ansa wa aslamat musulunta walamma shi'rat lokacin da ta jiya ita bilkisu bil lazzatil islami da zaƙin musulunci wa tauhidi da kaɗai ta Allah qalat sai ta ce ya Allah ni zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina bi ibadati gairika domin duk tsawon rayuwar ga mun kasance muna bautar wani Allah wa aslamtu na mi kauya ka'inata wadda take saman ma tabbatacciya ma Sulaiman ta da annabi Sulaiman mu mi kauya lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halittu ai musahabatan lahu ta abuta annabi Sulaiman fi dini ga addini wa huwa al shine musulunci to kun ga dama abinda ake bukata kenan dama abinda annabi Sulaiman yake so kenan dama duk wata gwamnati ta musulunci abinda take bukata kenan duk wanda a ƙarƙashin ta ya kasance ya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shikenan tunda yana kaɗaita Allah da bauta yana biyar dokokin Allah maɗaukakin sarki to shikenan yana da ƙuriyarsa sai ya je ya ci gaba da duk abin da Allah ya tsara masa wannan ita ce manufa ta abin da ya shafi addinin musulunci wannan shi ne babban manufar da ake da'awa ana kiran waɗanda ba musulmai ba ana kiran sarakuna da masu mulki waɗanda ba musulmai ba da ƙasashe waɗanda ba su musulunci domin su yi musulunci domin babu abu wanda yake mai baka dama ya baka hurriya wallahi kama addinin musulunci domin shi tsari ne daga Allah ba tsari ne na wani ɗan adam ba duk wani tsari in ba na Allah ba za ka ga akwai takura a cikinka. akwai takura akwai kwakwamtawa a cikinsa amma tsari na musulunci tsari ne daga Allah ba na kowa ba kuma Allah nan shi ne wanda ya halice ka shi ne wanda ya samar da kai shi ne wanda ya baka tunani ya baka hankali ya baka lafiya ya baka tsawon rayuwa shi an mai kula da kai to wanda ya ma wanga aiki dama tsari ne na za ka ji ba na kowa ba saboda haka addinin musulunci da haka gani la ikraha babu tilastawa ga addinin musulunci saboda haka kaga waɗanda ba su fahimci musuluncin ba kamar turawan yamma sai su ɗora wa musulunci wani kallo amma wasu daga cikinsu sai ana cewa addinin musulunci tsanani a ciki har wasu su buɗe baki su ce addinin musulunci ta'addanci a ciki waɗannan da yin wasu abubuwa ƙarƙashin musulunci da sunan musulunci ba haka musulunci ya ce su yi ba ina ba ta an fahimta yanzu kun ga A nan je ta Nijar ƙasa ce ta musulmai ko ba haka ba jagororinta za ka iske shugaban ƙasa musulmi yan majalisar ta musulmi za a dai duka ɓangaren sojojin sama da ƙasa duka musulmi na ko ba haka ba to in an ga ce yanzu ga wanda ba musulmi ba cikin wannan ƙasar zuwa yi ko a nan yake to ba a sahi da ƙarfin tsaya su ta ce dole sai kayan musulunci amma akwai dokoki akwai ƙa'idodi yadda shi musulmi akwai ƙa'idodi da dokoki kuma yana ji ƙarƙashin wannan gwamnati ta musulunci to kai ma dole kai ina fata an fahimta to kaga ɗan musulmi yana jin tsarin gwamnati ta musulunci kai ka ce ba ka bi kaga kayan tsaurin kai kaga ko a ɗauki mataki a kanka kana da wani abu kenan cikin zuciyarka to duk da haka an ka ce da gwamnati ta musulmai ta kuma tana ɗabbaka musuluncin ga waɗanda ba musulmi ba kuma suna son su zaura inda mu musulmi muke jagoranci an ka ce to na farko wanda ba musulmin ba sai a nuna mai musulunci waɗanda sun ga san musulunci sani na ne sai a sa su su ja hankalin ka bauta ma Allah Allah nan kuma shine wanda ya halitta saman nan ka ba a gani Allah nan shi ne wanda ya halitta kasan Allah nan shi ne ya halitta ka ya halitta babanka ya halitta mahaifiyarka ya halitta kakanka ya halitta kakarka shi na ya baka lafiya shi na ya maka za ya maka za wanda ya wanga aiki ya ce ka aje komi abinda ka kirkira kai ka sana'anta shi da hannunka ka samar da shi gungi kana zuwa ka je ka duka masa to ka bashi wanda ya ma waɗanga abubuwa shi na za ka bauta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wanda ya cancanta a bauta masa sama da ƙasa da sunan ibada sai Allah sa'annan duk rayuwa ta kuma ba zan gudanar da ita sai yadda shi ɗan aike daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai a nuna ma haka sai ka ce ba kai duk bayanin gada an kai ma sai ka bije to har yanzu ba sai gwamnati a ɗauko bindiga a ɗauko makami a ɗauko abin bugu a ce dole sai kaya ba da ce to tun da ba shi ke nan ka ci gaba da addinin ka na kahirci da haka amma duk shekara za ka ba da jizya duk shekara za ku ba da jizya in sun gaba da wannan ke shikenan walillahi alhamdulillah. wannan jizya ita ta za a sa bai filma ta gwamnati ai musulmi yana hidda zakka kuma yana ba su ga gwamnati ko ba haka ba to kai ma ka ba da wani abu to sai ce ban musulunci kuma jizyar ba a ba su ya ta danci ko bai ba to ka ga nan sai gwamnati ta sa ƙarfinsa sai a yaƙi a shekaru inda ta'addanci yake ta? ka san tsare ma Allah da ya halice ka sa'annan kuma ka san tsare ma gwamnati ya yaƙe ka an yi ba yi da shi ba dan su da nan tsari na na tura an yamma duk nan biladul afriqiya ba demokradiya ta aka tsarin Allah tsarin tura yamma nan a ba za an ka ce ga shugaban kasa sun ka gane yana shirye-shiryen a ɗabba tsakanin kasuwa ta alkur'ani da sunna a banna wala sai wanda Allah ya kasuwa wallahi cikin ƙasarka za a shirya da wasu a tasowa ma da hankali ko ni ya rikici ba ko ni ya kasance babu daɗi gare ka saboda ni ka ce za ka tabbatar da hukunci da Allah za ka ban ni za ka ban nasu tsari na ɗan adam a ƙarshe ma 'yan abu ya kai ya kai sai a tada yaki a cikin ƙasarka a tada bala'i a cikin ƙasarka a tada musiba a cikin ƙasarka ku da yadda sun kawa ƙasashen gabas ta tsakiya ku da yadda sun kawa gaddaji gaddaji duk da yana da kurakuransa ai ba ma'azumi ba ne ko ba haka ba amma dai kai ka san gwargwaron hali yana tabbatar da doka ta Allah yana tabbatar da hukunci na Allah ga aiki na musulunci ƙasashe daban-daban a buga littattafai na addini a yada a gina masallatayya kasashe na musulmai a gina makarantun ne da yawa kasashen afirka sun amfana da wannan gine-ginen da ya na addini haka in ka zo ga dashi duk da shi ma yana da kurakuransa yana ba ta an gane amma dai musulunci shi ke wa aiki don ba lalai ba ne a samu shugaba a ce duka fahimta ta addini ya fahimta dole za a samu inda ya daidai za a samu inda ne inda ya kuskure amma kaga a ƙarshe ya kaga yadda sun kai masa kaga yadda sun ka dammara ƙasar da ɗan ƙasa an ka haɗa kai an ka kifar da gwamnati to ka dibi halin da sun ka shiga daɗin da suke samu a yanzu suna samu kwanciyar hankalin da aka yi su tun suna samu ne wasu wasu da kansu kuma haɗin kaina da su waɗannan turawa na yamma saboda ka kaga duka muna jawo hankalin shugabanninmu wallahi sai an yi takatsantsan saboda mutanen ba su da daɗi sai sun zo ma sun nuna suna tare da kai a ƙarƙashe kuma wallahi a ƙarshe su zo su yadda kai su walaƙanta ka su ƙasƙanta ka to Allah ta'ala ya ƙara ganar da wannan shi a tsari na abin da ya shafi addinin musulunci ba yana tilastar da kowa ya yi musulunci ba kuna gani dai ga tsari nan mataki mataki wanda ba musulmi ba a kire zuwa ga musulunci eh ban musulunci to ka bayar da jizya duk shekara ga abin da za ka ba zuwa kun ga yana daga cikin hanyoyin da ita gwamnatin musulunci take samun abin da za ta tafiyar yadda ƙasa musulmi ya yadda zakka duk shekara ya ba gwamnati dama in ga tsari na musulunci aka samu shugabanni masu jin tsoron Allah masu tausan talakawa to duk wanda ya fitar da zarka duk wanda adda dukiya gwamnati ta san da shi ta san abin da kan mallaka duk shekara tana da masu aiki wane lokacin sa yayi ya kasa 40 ya basuwa wane ya kasa 40 ya basuwa wane ya kasa 40 ya basuwa wane ya kasa 40 ya basuwa wanda ba musulmi ba ya bayar da jizya ga ma'adinai na ƙasa wanda koda kai da kanka kai musulmi ka je ka gino abin da ka gino ya kai zaka. aka ce nan kai tsaye in dai ma'adini na na zinari da azurwa ba sai ya shekara ba nan kai tsaye za ka kasa arba'in sai a bada haƙƙin Allah in an ka ba su awa za ba gwamnati za ba waɗannan abubuwa da take tattarawa ta yi hanyoyi ta yi riyoji a samar da wutar lantarki a gina masallatayya a gina makarantun ne gari kaza akwai adadin talakawa kaza waɗanda ba su da abin da za su ci gwamnati ita a ɗauke da nauyinta a shekarar nan muna da waɗanda ke buƙatar su yi aure ba su da abin da za su yi aure gwamnati sai ta yi musu aure muna da adadin marayu kaza da gidan wani da gidan wani da gidan wani wani ya rasu ya bar ƴaƴa marayu ko ba su da wani abu ko da ya koma ga Allah gwamnati ta ɗauke nauyinsu duk cikin waɗanda abubuwa da ake samu kun ga tsari na musulunci to kun gami sai a zauna lafiya a yi mu'amala musulmi yana musuluncinsa kafuri yana kafurcinsa har lokacin da Allah masaukacin sarki ya ganar da shi ya shiryar da shi ku dubi tsarin musulunci hatta mu'amala wannan ta duniya ta kasuwanci ba a hana mu yi da wanda ba musulmi ba in ma mu yi bayani tafsirinmu da ya gabata kwanukan baya akwai kabiri wanda yake mu'ahar. akwai kafiri wanda yake almusta'mal da sauransu waɗanda duk addinin musulunci ya karanta ga yadda za mu yi zama da su ga yadda za mu yi mu'amala da su kuma saboda kyaukyawan musulunci za a ga da yawa musamman ko cikin azumin nan na watan ramadan za a ga wuraren tafsiri daban-daban za a ga waɗanda ba musulmi wasu suna ta musulunta saboda ni saboda kyaukyawan mu'amalar musulunci to shi na muke son mu al'umma musulmi a duk inda kake musuluncin nan ka ɗan baka shi kakka bai wanda ba musulmi ba ta musabbadinka ya ƙara lalacewa ya ƙara tambaɗewa domin akwai waɗanda a hakan kana mu'amala da wanda ba musulmi ba sai ka ci amana kana mu'amala da wanda ba musulmi ba sai ka yi zalunci kana mu'amala da wanda ba musulmi ba ka yi ƙarya ka saba alƙawari ya za a iya fahimci musulunci ya za a iya fahimce ka to Allah ta'ala ya samu kiyaye malai ce ruwa an ruwaito annahu hucewa shi annabi Suleiman ta zawaja ya aure ita Bilkisu ba da zalika bayan ta musulunta hatta da lahu har sai da ta haihu gare ta saboda haka ya aure ta a ƙarshe kuma suka samu zuriya ultu malam sai ce ni ce a shek abubakar mamudu gumi Allah ka ji kansa da rahama yanzu wata magana ta malam bari ku ji malai ce wani ma da A ashek abubakar mamun gudi yace yana da gaskiyan abin da za mu yi sani min haza daga wannan mudani annahu watan iman ashek abubakar mamun gudi ce abin da za mu gane karkashin kissa da lalle karfin imani idza ba ta taratil qalba idan imani malam ya yi mubashara da zuciya ya shiga cikin zuciya imani ya shiga aqwa wallahi ya yi kari min duniya daga son duniya wa izzatul mulki da girma na mulki shi imani haka yake saboda haka da yawa za a ga mutum Allah ta'ala ya ba shi matsayi na duniya ko Allah ya ba shi kayan duniya ko Allah ya ba wani girma a duniya wallahi ya fahimci musulunci sai ka ga kai kana gani ya za a yi a ce wani da kansa yana kaza yanzu ka mai wannan garkar da muke gabatar da wannan kasar za a ga karfi ɗan labashi a duniya gwargwar amma kuma duk aikin ga da shi ake duk da ziyarcen da muka muje wajen wannan muje wannan muka mai ziyara don allah motar su shi ka ɗaukowa mai wani ba zai iya haka ba ina ba ta amfani to imani na kai malam da musulunci in kar riga kan fahimta shi ke wani gani yake girman da Allah ya bashi a tare da shi wajen wane a tare da shi wajen wane a tare da shi wajen wane sai ga a ah, wai a girman ya fara. ai shi na zakawa addinin ai shi ake magana in Allah ya baka wata alfarma da wani matsayi to kai aiki da wannan alfarma da matsayin wajen daga addinin Allah saboda haka ina jawo kullum. wallahi duk wani girma da haka gani in baka tsaya kawwa addinin Allah hidima ba wurin Allah bai girma ba saboda haka da wannan ma nake ƙara jawo hankula kun ga aje shekar jiya an magana akwai yan agaji suna nan waɗanda sun ba da lokacin cewa za a ɗan haɗa wani abu domin a ƙara ƙarfafa a ɗunka musu yi nufin su yi aikin da na Allah to ina jawo hankulan ya ku waɗannan al'umma ta wannan gari mai albarka ku yi ƙoƙari aikin gana addini kowa cikin 'ya'yan da Allah ya baka kai ƙoƙari ko da ɗa gudana ka bayar ka bayar ga aikin gana addini ka samu shugabannin ga na agaji ina da yaro ni a ya ake yi saboda ba haka wai za a ganin ɗan agaji wai kowa ya sa ta ba akwai dokoki na nan da littafi daga cikin ƙa'idar aikin agajin nan duk wanda zai da harkari ba a ɗauka sai aikin agaji in sun ka bincika an agaji lallai ba ka da harkari kai haka kake kallon alar naji yawo sai haka ba a ɗauka ka aikin abinci. sannan in an ka bincika kuma kana hulɗa da wasu mutanen banza kai kana shaye-shaye kana abubuwan da bai kamata ba an gane ba a ɗaukaka aikin abinci. saboda haka ina jawon kullum da mawadatan da talakawanku da masu matsayin cikinku ce na girma ɗanka yunifon ɗin agaji ka sa girmanka da matsayinka a gare ka can bakin titi kila wanda a jagora gare ka ka shi shekaru sai sai alhaji can muka son ka tsaya an gani can muka son ka tsaya sai ka sai ka tsaya wallahi mu a najeriya muna da farfesoshi masu aikin agaji muna da daktoci masu aikin agaji muna da masu kuɗi billionaires waɗanda duk shekara zakka suke fita suwa su ba da haƙƙin Allah muna da su yi nufan gare su to ya ga ire-iren ku kun tsaya da harkar aiki addini wani na zai muku barazana wani na zai ci mutuncin addini wani na saboda aka ku yi ƙoƙari ku shiga ku shiga ku ba da ku da hidimar ga ta addinin musulunci Allah ta'ala ya taimake mu to shi na nan mala yake cewa lalle imani idan ya yi mubashara ya yi zozaya ya shiga cikin zuciya akawa wallahi ya yi ƙarfi min hubbin duniya daga son duniya duka ga ya aje harkar duniya gefe aikin addini za a yi wa izzatul mulki kuma ya fi girman mulki ya fi girman mulki wa saka takabbura kaga girman kai wal unfa da kyama wa anil inqiyad lil haqq ba ta jawa gaskiya la yakunu illa ma al kufur bai kasancewa sai tare da kayan ciwa damsul basira da shaniwar tunani wa zimamu zalika kulli abinda an raba mawanga duka fi raddil umuri ila Allah abinda ake so Kuwa mai da lamari ga Allah wasu ba amini da zai umarnin Allah wa tarkil hawa da barin son rai wannan ya ce magana a shek abubakar mamudu gumi Allah ta'ala ta ji kansa da rahama sai ma ya ci gaba ya ce ruwaya an rawaito annahu walla suleiman al-mulka lalle annabi sulaiman ya jinsin mulki wa huwa ibnu 13 sana yana dan shekara goma sha uku wa mata annabi sulaiman ya rasu wa huwa ibn salatu wa khamsina yana ɗan shekara hamsin da uku illa annahu kwace shi yanquduhu yana walwala wannan maruya abinda an karwaito min annahu cewa shi lam yursal nabiyyu an rawaito kun sani ba aiko annabi ba qabla 40 sana gabanin shekara in illa bunayya qala sai ayan qala ya haya wa isa mala dai shine wanda yake masani mala ya ce wa kamar ƙistatu dawo ƙistar ga labarin da na annabi dawud alaihi salam ya tattaruwa suleiman da kisa annabi suleiman ala ƙistatin nan tana ba mu labarin abin da ya shahi ƙistar tururuwa wa ƙistatu bilkis da labarin ita na na bilkis wa kulluha dukkaninta min aja'ibil gaib suna daga cikin abubuwa na ban mamaki na gaibi mimma fassasa Allah ta'ala abinda Allah madaukakin sarki ya kefanta ba da khalqi sashen halittun su bil ilmi da ilimi wa yatlu zalika qissatu salih yanzu kuma kissa labarin annabi salih zai zo ma a kaulihi tare da mutanen sa qala ka alami Allah madaukakin sarki ya ce ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون الله سبحانه وتعالى سيشير بدا البياني الله ولقد أرسلنا الله سيحقيق من أيكا من تايس ila samura zuwa ga samura a kawun dan uwansu min alƙabilati na kabila kabila su guda salihan shi ne annabi salih alaihi salam an ibudullah cewa ku ta allah ai da an ibudullah ku ta allah wahiduhu ku ta allah da bauta lokacin da ya zo ya musu wa'azi yana jawon kullansu allah ya ce fa fariqani sai ga waɗanga jama'a da Allah aiki annabi salih abun su sun zama kashi biyu jama'a guda biyu ya tasimuna suna jayayya dini da lamarin addini fariqun mu'minuna za ka samu wani yanki masu imani masu kaɗaita Allah masu aikin musulunci min hina irsalihi ilayhim tun lokacin da Allah ya aiko shi zuwa gare su وفريقهم كافرون مكذبون وليينكي كما كافر اينا وتندسك السنة قرية تولي يفعل قال يا قوم لم تستعدلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال سيئن نبي صالح يتي للمكذبين كما سقر يسار يا قوم يا قوم تانينا يا قوم جماعة تاوتا أنك أركو لولنكو لما تستعجلون الذنب كوكي جوغا السيئة لمومونا ويا أذابا تزوم قبل الحسنة قبانين كوكي ai bil azabi kuna cewa azaba Allah ta zo qabla rahmati gabanin rahama wa ai su kuntum ta yayin da kun ce in kana in ya kasance ma a ta ina bihi haqqan Don ga ce wai in abin da annabi salihu ya zo musu da shi gaskiya na suka ce to fa tina bil azabi azaba Allah ta Allah ce laula dan menene halla dan menene tastaghfiruna Allah wai ba ku neman gafara Allah mina shirki daga shirka la'allakum turhamuna ko da za a ji ɗanku. fa la tu'azzabuna ba za a yi muku azaba ba to mu ce mu jimala قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال ضائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون to shi ka san duk wanda yake lalatacce to ganin shi kai akuwa lalatacce na irin ka qalu sai sun ga ce to na duka saluha mu mun shirunci da kai asluhu ta qayyarna shi asalin qalu qayyarna kaga uligi matitta sai an ga shigar da wannan ta'un din fi tsa'i a cikin Wajen wajudtu bat hamzatul wasl sai aka jari aka rike wannan hamzatul A yi ta sha'amna lokacin mun shirunci da kai duk lalacewa abubuwan ga musabbabin kana duk kai ka ja mana lalacewa abubuwa yaushe na da tabuwa kaka ce wai abinda an ka gada da iyaye da kakanni wai a bai lokaci guda saboda haka waɗanda gumakan namu da al'adun da mun ka gada da iyaye da kakanni waɗanda kaka cewa ba daidai na ba duk sun sun ka haddasa abin da ya faru a ƙasar da kai na kai ka fara koli wajen man ma'aka da waɗanda aka da kai ai almumini na masu imani haitu kuhutul madara lokacin kuma Allah ya kawo jaraba Allah ya rika ruwan sa wa da'u kuma ga yunwa sun ka ce ai bata allolin gana da haka waɗanda masu darajar da haka taɓa shi na duk abin da ya faru ya faru qala zai ce qa'irukum inda Allah wannan shirunci wannan jaraba da kun ka gani abin da ya faru na ɗaukewar ruwa da horin da ya zo da lalacewar lamura wannan daga Allah na atakun bihi Allah shi ya zo muku da shi ba a a'a ce dai ku mutane kuke kawon mutane kuke nuna, waɗanda ana jarabtar ku tuktabaruna ana jarabtar ku bil khairi wani lokaci Allah ka muku alkhairi wa shari wani lokaci kuma a jarabce ku da abin da ya shahe mu saboda haka duk abin da kun ga gani da kyautawa da mummuna duk daga Allah madaukakin sarki na to kun wannan shi ne tauhidi da na sha gaya duk yadda za ka tara mutane duk yadda mutane za su bi ka kaga an zo an yi taro malam da suna addini an cika stadium bam amma sai ka iske kuma mutanen nan ba su da tauhidi wannan da ya tara su sai daga sun ba da matsayi irin na Allah wallahi duk yawan nan da ka gani wata rana sai ka ne su karasa saboda ba su da tauhidi ba aza su akan tauhidi ba an aza su akan tsibbace tsibbace da abubuwa waɗanda ba su kamata waɗanda ba daidai ba to abinda ake bukata karantar da mutane tauhidi ko suna jin daɗi ko ba su jin daɗi wallahi mutum guda mai tauhidi wanda ko ni na ke ya bar mu Allah wallahi ya yi mutum ɗari ka ya yi mutum dubu wallahi mara ne. mutum ɗaya wallahi ya yi dubu mara tauhidi saboda shi za a ga lamari ne kullum Allah ya bar ma lamari ne duk abin da ya sa sa Allah duk abin da ya gani mai kyau Allah duk abin da ya gani mummuna Allah yanzu kun ga ga annabi salihu ai da ya taho ni a farkon abin da yake mutanensa a ni ibudun laha ce na farko ku kadaita Allah a wannan lokaci to kaga ya nuna ba su da tauhidi sai da abu ya same su na jarabawa daga Allah an ɗauke ruwan sama ga yunwa ta faru a ƙasa sai sun ka ce na. kai ka da dai in ba kai ba wanda abu zai faru ba mu saba da shi ba kada ba wa tafi an bayyana ba wa ne. to shi na ce ha mutane dai kuke jarabawa sai daga Allah wani lokaci Allah ya samu ku kyaukyawa wani lokaci kuma Allah ya jarce ku da mummuna duk aikin Allah za ku dogara ga Allah madaukakin sarki to mu sai mu je wa kana وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون الله تعالى وكان kuma ya kasance zarahin na wannan lokaci ko da Allah ta'ala ya aiko annabi salihu alaihi salam wajen waɗannan mutane ya musu wa'azi ya karantar da su ya kasance fil madinati a cikin wannan birnin a cikin wannan gari na samudawa madinati samud wannan birnin na samudawa wa hiya al shi ce hijr huwa wadin bainal madinati wa wani rafi na nan tsakanin madina da ƙasar sha wa hiya diyar samud shine waɗannan gidajen na samudawa ya kasance wannan garin ko da annabi salihu ya tsari yana wa'azi yana karantar da su malam tis'atu rahafin akwai wasu mazaje guda tara a wannan gari ai rijalin mazaje dama yanka ce rahat ga larabci jama'ar da musu kai goma ba su tara yufsiduna fil ard suna tabarna cikin ƙasa malam yan ta'addana kowa ya san su a wannan ƙasar bil ma'asi da sabon Allah madaukakin sarki minha daga cikin abin da waɗannan mutanen ke yi guda tara a wannan gari arduhum wa ad darahima suna rage nauyin abin da ya shahi dinarai da dirhamai kenan kaga yan kowan nayin suna kuɗaɗe waɗanda suke na kuma an san su a ƙasa sun shahara ko babu mai iya musu koyi sai su dinga zuwa suna kuɗi na gabu kuɗi mara kyau ga yadda an ka san kuɗi sai su je su juya su yi su ba haka nan ba to Allah ta'ala ya aiki annabi sallallahu alaihi salam wajen waɗanda mutane a karantar da su a nuna musu Allah su ji tsoron Allah su baccin gure wasu dan duk wanda ke da kuɗi yana mu'amala da su yana sa mutane ma tunda za ka ga wani ya je ya san kuɗi na jabuna ya je ya haɗa kai a yi masa kuɗi na jabu ya toye ma canji kai ka ba shi kuɗin kwarai shi ya ba ka miya sai ya ce a banki an aza a kan na'ura sai na'ura ta biyu ai duk waɗanda miliyoyi bin jagora shi ko ya cira ya yi gaba wallahi wahala ka ci makanka bala'i ka ci makanka ya za ka yi da haƙƙin wanga a gaban Allah a ranar tashin alƙiyama saboda haka yan kona yan kona a ji tsoron Allah ku je ku nemi gumin ku je ku nemi halalin ku cin amanar bayan Allah ita matsalar rayuwar duniya da aka gani ko da ka je kayan haka ka shirya ka yi zalunci ka samu ka tsara mutuwa za ka yi ka iska Allah za ka je gaban Allah ranar tashin alkiyama alaji wanda zai ce a haɗa kai da shi a yi da kuɗi ka tuhu malam ka wanda masu cikin mutane ka anshi kuɗin bayan Allah na ƙare ka ba su jabu sai mutum ya kai sai shi zaune kai ka san ka ci amana kai ka san ka yi zalunci kuma tun da nan duniya sai Allah ya nuna ma alima da yawa ma za a ga wasu bayan Allah mawadata manya-manyan mutane musamman waɗanda ke harkar hulɗa kasuwanci ƙasashen duniya sai ka ga mutum an ce a masa canji shi bai san gaban kuɗi ba sai ya tahe ya ce wata ƙasa yana bashe su da yake irin waɗannan ƙasashen suna da dokoki da ƙa'idodi da ka ba su an ka auna an ka gane jabuna. sai ka ga jami'an tsaro ana haka ana haka kai sai sai a zo a kama ka sai a zo a kama ka a kama ka a tafi da kai kuma ƙarshen ka sai ka yi gidan yaji a je a tsare ka shekaru masu yawa alhali wani na cika amana alhali wani na zalunci ka ko ba za a gane ba to saboda haka ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah ce wala na kuma ba su gyara da da'ati ba su yin da'a ga Allah waɗanda mutane dai suna daga cikin waɗanda suke Allah ta'ala aika annabi salih alaihi salam yayi musu wa'azi ya karantar da su cewa duk abin da za su yi su yi gaskiya su kasance masu amana to ni sun ka faɗa قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون تقوم قاعد أيكم وعزية لكرنتك المثال aiki na wanda yake mai nauyi malam sai kowa ya kama wannan ya rika malamin shi wa'azi alaran mai ja aya dan agaji ya yi mai mulki ya yi mulkin ya sa mulkin da Allah ya bashi talakawa su zo su taru yan jaridan musu haɗu yan midiya su haɗu kowa ya taho saboda faɗa na aka tsakanin gaskiya da ƙarya yanzu ku diba wanda yake ka kaɗaita Allah da bauta ka yi gaskiya wajen mu'amala ka ta kasuwancin ka ta duniya kana da masoyi irinsa ba ka da masoyi irinsa to bari ka ji abin da sun gaci a wannan lokaci lokacin da ya gaya musu haka malam alu a wannan lokaci sai sun kace ai kala ba a zo mu ba'azin sashen su ya ce masashe ta kasar sun kace wallahi kowa ya ji rance da Allah ai ihdu ku yi rantsuwa billahi mu rantse da Allah lanubayyitannahu wallahi za mu je mu kwana mu ne masa bubushi wanda in ba a ɗauki mataki ba zai wadatanta mu kasarsa bai saba Allah na wanda ba daidai ba kuma sai da sun ka ce ga maɓannata yan uwansu a rantse da Allah kuma Allah ba makarinci ba wanda suke bauta koma bayan Allah a je a yi rantsuwa a shirya wanga da ya tsawo wai wanga abin da muka yi ba daidai ba abin da mun daɗe muna yi cikin garin da sai wai lokaci guda yana son ya lalata ya watsa muna ƙasa ga harkar da kamu ta ta abinci ba a samun irin waɗannan mabarnata suka ce to a yi rantsuwa lanubai sannan wallahi za mu je mu kwana a kansa mu yi masa shiri bin nuni lanubai sannan wa ƙura'a bin ta'i wa zanni ta'a saniya wa alahu da duk waɗanda an tare da shi ai man amana bi duk waɗanda sun kai imani da shi ai na qatuluhum laylan wala mu fi shi salihun da da duk waɗanda sun kai imani da shi mu ce mu yi shiri da daddare wallahi mu kashe su sun ma dana kulanna in mun ka kashe shi sai annan mu ce bin nuni lana kulanna wa qur'a bitta'i wa dhammin lana as-saniya sai waliyi sai mu ce ga mijidin sa ai waliyi dali majidin tajininsa sai mu ce aka ah, ai ya an ka kashe shi da waɗansu sun kai imani da yi ko da an to ana bincike sai mu ce ah, ai ma shahidina mu wallahi ba mu halarci hadarna ba mu halarci mahalika ahali mu ba mu halarci wajen halakar da ka ba da fatihil ilmi mahalika wa qura'a bi dhammiha muhlika ay halakum halakasu aw ihlakin ko halaka su bala nadari ko da an tuwo an te da mu ana bincike zai mu ce ba musamman qatalahu mu ba mu san wanda ya kashe shi ba fa inna la la ko mu ji wallahi gaskiya muka ai na qulu mu wa ma na qulu duk abin da za mu faɗa walhalu abinda hali ina da zaɗi ƙura gaskiya buga fi ma zakarna ga abinda mun ka ambata da annan shahidar shai domin wanda ya halarci abu gairin mu ba shi lahu ga al'ada ana cewa ai ba mu ba da abin ba duk wanda zai ce ba kaga sai a ce ba shi na ba ko ba haka ba sai Allah ya ce وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وكذا سنة سنة شيء نتريا suna can suna shiri na banna suna can suna shiri wanda ba gaskiya ba saboda babu tauhidi ba a san Allah ba suna can suna shiri su yi ne su yi faɗa da gaskiya Allah ce wa maka sai sun ka shirya lamarinsu fi zalika a cikin wanga lamari Allah ce wa makarra makara mu ko sai mun ka shirya namu dubarori in ji Allah madaukakin sarki ba suna san suna shirya nasu ba to shi ma Allah madaukakin sarki yana nan yana shirya nasu ga matakin da zai ɗauka akan waɗanda suke ba nan. wa makaru makara sun shirya makirci sun shirya bala'i sun shirya musiba a faɗa da gaskiya a halaka masu gaskiya Allah ce wa makarna makarar mu ko Allah ta'ala ce muka shirya namu dubarorinmu in ji Allah maɗaukakin sarki wani irin an makaruna na Allah ja zai nahu sai muka sasanta musu da ta'adilu hukumatihim domin mu gaggauta musu azaba Allah ce wa la yashuruna alhali musu sani ba na naruddu ilaihin masarahu. cewa mu muna raddi gare su makircin su kabala an yanku ruhu gabanin su zartar da yi ala salihin da annabi salihu Allah ya ce ba'a alaknahu muka halaka su wa anjayna wa anjayna mun ka tsiratar da annabi salihu min makarihin daga makircin su fa makruhum kaga makircin su ai kaga laysa bi sirrin inda wurin Allah ba asiri bane wa makarulla amma kaga shirin Allah sirrun min asrari kaga asiri na daga cikin asirin Allah shine aka cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah dan su ga su suna shirya amma Allah ya san shirin da su kai amma shi Allah shirin da yake ne ya musu azaba kaga ba su sani ba saboda haka babu wanda ya san gaibu sai Allah summa shara'a inda kuma Allah ya shiga fi bayani a cikin bayanin ma tarattaba abin da ya jerantu abin da ya zo alama karihim akan matocin su fatsala ni Allah madaukakin sarki ya ce فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين الله تعالى فانظر دبا يا محمد يا كي النبي صلى الله عليه وسلم أو أيها المخاطب ko wanda ake magana da shi kai ne karatu ko ga kanan zaune kai kana sauraron karatu ko wanda sauki ka taima Allah ce ka diba ka gani kai fa kana wasu makare shin ya karshen makircin su da miyagun dubarorin su ya kasance akan hada da gaskiya Allah ce anna da barna wala duk mu halaka su mun darka ke su a halakanahu Allah ya ce mu halaka su wa qaumahum kuma muka hada da mutanen su mabannata ajma'ina baki daya bi sayhati jibril Allah ya umarci mala'ika jibril da yace ga je kai musu kakaraku kai musu kakaraku bi ma'ana ya hidda muryar ta da ƙarfi shi mala'ika wala yana zuwa hidda sautin sa wanda Allah ya halitta shi wannan sautin suna ji gaba ɗaya sai rayuwar kowa ne kowa ya mutu aw bi ramil malaika bi hijara ko ko a malaiku an ka sun ka jihe su da duwatsuna ya rauna ha suna ganin su wala ya rauna ma amma ba su ganin malaiku sai Allah ya ce fatilka فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ولا da Allah ta halaka su haka ya musu duwatsu mala'iku sun ka zo na azaba ana jihar su da ba su ganin mai jiwa sa'annan ba su ganin dutsen lokacin da zai zo ya farmar su jin da za ka yi ma kwab guda shi nan sai lahira ka tashi da aiki ba faɗa ka kai da gaskiya ba to ga ƙarshen ta nan Allah sai haka kun kai musu shi na Allah sai nan wancananka nina na buyutuhun gidajensu ga ta ta ta koma hong kong ta koma kango khaliya ta yohinta kaga wannan sababu sai mai da saba wasali sama alal hal ya zama jimla haliya wala amilu fiha ma'anar ishara abin da ya aiki ciki wannan ma'anar ta nuni allati tasawwara buyutahu abin nan da ya suranta gidajensu ka annaha zahira kamar ga ta bayyana amamal muqaddam gaba wanda ake magana da shi Allah ya ce bi ma mu saboda zalunci da zulmin da zalunci su ai ku gurin saboda ƙarfin su Allah ya ce na bi zalika lalle a cikin wannan la'ayata akwai abin lura da ibrata akwai abin lura da kauni ya alamu ga mutane waɗanda sun ga san kudurata na iko mu inji Allah da ya ce izuna sai su Allah ya samu a su mu bi dokokin Allah sai Allah ya ce ni وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله سبحانه وتعالى وأنجينا الذين آمنوا Allah ce sai muka tseratar da waɗannan da sun kai imani bi Sale. muka tseratar da annabi salihu alaihi salam da waɗanda sun kai imani tare da annabi salihu wa an tainal lazina amin muka tseratar da waɗannan da sun kai imani da annabi salih wahum arba'atu alaf kuma waɗanda sun kai imani da annabi salihu malam mutum dubu hudu kaga wa'azi yi amfani karanta suwa ta yi amfani kuma ku jibi lokacin da ya a akan tauhidin da aka ta Allah ga da suka yi wajen kasuwanci ku jibi yadda sun ka fuskance ta amma duk da haka wallahi bai bai ba ya yi kai duk da haka sai da an ka samu tun dubu hudu sun ka dawo akan tauhidi sun ka dawo akan gaskiya kaga wa'azi ya yi amfani karanta suwa ta yi kyau da haka lokacin da karantar da mutane ka aza su akan gaskiya akwai wahala to sai kai hankuli in kai rike kai ikhlasin niyya kai don Allah wala sai Allah ta'ala ya sama wannan kira albarka Allah ya ce wa kanu yattakuna waɗanda da sun kai imani sun kasance suna kare kansu da shirka shirka da Allah wal ma'asi da sabon Allah wa da salihu shi ka annabi salihu ya hita da man ma'ahu da waɗanda aka da shi ila hadaral maut suka ji wani wuri da ake ce da shi hadaral maut falamma da ha lokacin da annabi salihu ya isa wannan wuri ma da salihu annabi salihu ya rasu fa me sai an ka ambaci irin hadaral maut thumma bana atba'uhu madinatan mabiyansa sun ka gina wani birni yuqalu ha ana ce da ita habura ثم ذكر ta لوطا yanzu kuma Allah zai ambata mana annabi lutu ma kauni tare da mutanansa wa qala ya fada adafan yana mai adabi ala ka a aqahum min qawlihi wa laqad arsalna ila a ƙahun, sai Allah ya ce wa lutan wa lutan in qala li qawlihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun wa lutan kuma Allah madaukakin sarki ce ka ambata musu ha qissa annabi lutsu alayhi salam in tsala lokacin da ce yi na tsala da kauli lokacin da yace mutanen sa ta sunan fahisa yanzu kuna jema albasa, kuna jema luwadi namiji ya jema dan uwansa namiji sa'annan ga abubuwa da kuka yi na saƙon Allah mutum mai hankali mai tunani kaga ya aske rabin kai ya bar rabin kai mutum isasshe kira Allah Allah ya halitte sa kaga yana tahiya a gari wandonsa bayansa a rabi wandonsa a rabi haka yake tafiya yana abubuwa da ba su dace ba a ta'atun alfahisha kuna jema alfatai alliwat shine luwati wa antum tubsiruna kuma ku kuna kallo a ba'dukum ba'dan sace na ganin sace inhimatan saboda kuma ma'aru bil ma'asiyati wajen sabon Allah sai ce ni أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون النبي لوط عليه السلام يسعى أئنكم ينزقوا بتأكيك الهمزة في أثبت الهمزة أبو كما يدعى الرم يكرن ساء أئنكم هو هكذا وقل يا بيت الثاني a wata kira'a za a yi tafsilin ta biyu a hinnaku wa ida qala alifin bai bainahuma kuma ana shigar da alif tsakanin su alal wajhani akan huskan guda biyu a shigar da alif a yi tahqiqi a shigar da alif a yi tafsiri qaumun yace ku mutane kuke wala ta'tuna rijala yanzu ku kuna jema maza shahawatan akan shahawatan min dunin nisa'i ko ban mata yace kai bala ta jihar nuna ku dai jahilan ɗaya ku ba ku san abin da zai zuwa ƙarshe ba ake mata fi'ilukun ƙarshen aikin ku an tun su ba ko dai ku yi ku wallahi wawaye ku dan sai wawan aka je mana ne dan uwansa in ba ba ka wanga aiki aiki na kazanta na dolanci malam aiki na kazanta na kazabai Allah ya sauka kuma yawan su kai walan ka gane har an samu su ne a gun malamai wai in ka je neman abin duniya kuɗi ko mulki sai a ce sai ka je kayan luwaɗi da wani haka samun kuɗi an azurtu a kan wannan layi ina tauri ina sanin Allah ina tsayawa da Allah to ku nisanci wannan duk wanda ka ga alamun ɗabi'ar su ke na wala ka nisance ba musamman matasa nan ake amfani ana lalata matasa mala da ka yadda ka yi wannan layi wala shi ke na ka, ka lalace kakka yadda duk abin da mutum zai baka wala ka yadda kuma wasu suna lallashin matasa ta wannan bangare ba ka da abin hawa wallahi wani saboda ya lalata aka yi lawatin da kai wallahi hota ta hawa yana iya zina wani yana iya ba ka jari wani yana iya gina ma gina kakka yadda zai lalata ma rayuwa da baya da ka shiga cikin wannan hali to kai ko buɗa haka kai ma sai ka lalata wasu inda an kai hito ƙasashen da namu da kuke gani musamman nan Nijar da Najeriya wannan harka ta luwaɗi ba a san da ita ba a ce na nije je ma na nije ɗan uwansa wallahi iyayen mu da kakanni ku tsawo ga mugunyar ɗabi'a duk abin da ya haddasa muna bala'in nan hulɗa da turawan yamma wallahi shi na ka ɗauki yaro ka kai shi ƙasashen turai bai da tarbiyya ta addini bai san Allah sani na hakika ba ka je ka kai shi ya yi karatun harkar duniya sai ce sanya lalace ko da ya gada ya dawo lalatacce sai ya ɗauka yadda ya kashe da ya ce san. nan ba haka bi sai ya shigo ya lalata ɗayan mutane zuwa san karatu ba laifi ba ne ɗan akwai bukata a ce a je amma in kahin ka tura yaron ta waɗannan ƙasashen ka san shi awwa ka san tarbiyyar da ka bai shi wallahi yana zuwa tun zai nemi irin nashi na gini kuma zai dawo lafiya akwai wani bawan Allah muna magana da shi a Najeriya ya kai ɗansa a Ukraine din ga inda aka canji dalin nan don kasan duk manyan ɗaliban 'yan Afirka sun dawo wallahi yaron ka ya ji baban shi ya bayan tarbiyya mai kyau ƙaramin yaro na bai da shekaru da yawa ya yi ta amma wallahi yaron da ya je a can wani lokaci ma wallahi masallaci yake kwana masallaci sai da aka kai turawan musulmai sun ka yadda da shi da tarbiyya sai makullin ma masallacin shi sun ka hannanta shi ka buɗe masallaci a yi kiran da ma'aikinsa bai baya tarbiyya ba zai nemi inda masallaci yake zai nemi inda ma'abuta addini suke kaga sai ya karatunsa wanda ake bukata da sai ya dawo lafiya to saboda haka kahin mu tura ga Allah mu san wa mun ka tura in kana gani yaro haka haka kai kanka kallon da shi kai ma na baka waye ma wai ba kauye kake rayuwar da gari ka kanka kai hitan wallahi kake kai shi bashi nan tare da kai kana ganin shiga sai kana ganin hitan an bayyana saboda haka in kana da iya da ya shidda ko bakwai ko takwas ko tara kowa ta zanga kallo ne ni ya sani ina ya zato ne ni a tunani ne ni a bayani shi ka bi kowa za a gane ka hanyar kai wani matsayi za a gane wanda shi dan duniya shi dai duniya to kakka da kakka sakar mai wallahi don hanyar ta za a bi in ɗaɗi ma kai mai azaba kai mai azaba don ya gyaru sai ka kula da wannan ga yara suna tasowa kana kula eh wannan yana son ya kaza ko ba haka ba karatu ma na addini wannan ma yana so yi karatu na abin da ya shafi harkar duniya ai abu na mai kyau don zai taimaki kansa zai taimaka zai taimaki ƙasa kuma zai taimaka ma addini eh ya je wanda shi ko kasuwanci yake so sai ka ga harkar kasuwanci shi ko wanda shashanci kawai yake ne to wanda in ka ɗaukai ka ce bari in zuciya ka yayi tsan bari in kai ne to bakin in ciki ƙaruwa ne ga gara ka yi hankuli da wannan bakin ciki a yi ta bugawa haka nan ha Allah ta'ala ya sa ni ha Allah ta'ala ya sa ya gyara shi na a wannan lokaci ya ce to ba ku sani ba an tun ha ko ko kuwa waye ku ci ku sura aya biswa فما kana جواب قومه illa an قالوا أخرجوا آل لوط قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت إلا امرأته كانت من الغابرين قدرناها كو إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين وأمطرنا عليهم إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله سبحانه ما كان جواب قوله أنسى متانين يبزو كسن سيبا إلا أن قالوا فاتيا بند سنبت كاي أخرجوا آل لوط كفتت متانا أن نجلوط آله متانا سوهم بنتاهم su ne ‘ya'yansa mata zaujatuhu da matarsa almuni na tuma tuma'ahu waɗanda sun kai imani tare da shi a hisse min ƙarya tafi a hisse daga gare ka innan wai su mutane na unasun mutane na ya taɗa haru na wasu suna tsalkaka min a dabarar rijali wai ba su da maza a hisse daga gare ka fa ya nemi na take take ai shi ɗaya na dama da ɗaya ne mata guda biyu da mata ce dama ba ɗan garin gaba ba ƙona ta huwa a hisse daga gare ka yanzu ba ta muna haka haka sun gaske Allah ya tsawaka Allah ya ce ku ba an daina ku sai mun ka tsirasar da yi wa ahalahu da iyalansa illa ra'atu in baccin matar nan tashi dama akwai matar da ya aura nan gare ta asubanci ya dauke ta ta kidin gaskiya ta ji jama'arta Allah sai kaddarna ha ai da Allah ha bi taqdirina mun tsaya ta da kaddarta min al-ghaibina tana cikin wadanda sun kanzu al na wadanda sun kanzu fil azabi ta azaba Allah ce wa amtarna alai muka yayi gare su makaran yayi yayi hijaratu sijil ruwa suna ne daga wuta فآلكتهم فهلكا فساء يا موننا بئس يا موننا بئس مطر المنذرين ruwan na waɗanda aka wa gargadi bil azabi da azaba madarin ruwan su umfiru madaral azabi ayi musu ruwa ruwa na azaba la'annahum domin su ma amilu su aiki ba alamu ta zal inzari ga abin da gargaɗi ya hukunta allazi unziru bi wanda an ga musu gargaɗi da shi wajen su ka gudana ala jahalima kan hawa da da a shahawani ta a alfahish mai muni ومدر الأذاب كذرون غنا أذاب سرون تاغا أسيرين من أسراره تعالى درس كنسرهم الله الشيكي ننن ذات آه، إن شاء الله لأن الله كما ينونا من بوديس مشغبا أبنى من أكرم تاديري الله أبا ملادا قرى قريكم الله كافي من باكيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نوصل على رسالة سيدنا القرآن المهمة لقاء الشيخ Abdullahi Abubakar shugaban kwamitin wa'azi na matasa na jihar Kebbi daga Jega tare da Allah Rama Malam Ismail Ahmad da Zakitun Kaduna Allah zuwa da Allah ta ta da ta kai. Insha Allah shugaba zai gabatar da bayani bayan bayanin sai mu karanta tambayoyi kamar da aka saba insha Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد godiyansa zuwa duka dukkanin uwa musulmai wanda suke haduwa a cikin wannan bagire ne dana gabata saboda sauraron littafin Allah Allah saka mu kowa da kai yace to akan mu kuma lawo yake eh bayani ne muke son saboda kun yi wani bayani sosai dangane da ruwa wanda suke masu tsarki ko masu tsarkakarwa ke hmm. su muna san da hanyar zuwa kare mana na nakin wannan ruwan menene abin da yake mai tsarki da zai shiga cikin ruwan da ke tsarkakarwa kuma wani lokaci ne kamata a yi amfani da su na ibada kuma wani lokaci ne ba amfani da su ita shi na san da a kara musu bayani kwarai kuma saboda hanyar su akan kan ya kara wayewa a kara ganewa sosai sosai to abinda annan ba sai mun jawo ayoyi ko hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke magana a ta abin da shahi suruwan masu tsarki ba kamar yadda ƙur'ani ya ambata za mu muku bayani a Da dama ruwa mu yi bayani waɗanda ake ibada da su wanda ke ibada ka ga arwala ibada ce janaba ta same ka ka yi wanka da ruwa ibada ce ka yi bayan gari kashi ka wanke ko fitsari ibada ce to ruwan nan sun ka suka shi uku akwai ruwa masu tsarki ko masu tsarkakewa su ne ruwan da launin su bai canza ba daga nemiru ƙanshinsu bai canza ba ɗanɗaninsu bai canza ba amma ta ɓangaren launi da ɓangaren ƙanshi da ɓangaren ɗanɗano an fahimta ko ya kasance ba su canza ba to in ya kasance waɗannan ruwan sun canza ne saboda wannan abin bayyuwa ra'e ruwan su zauna da kansu sai da wannan abin to don sun canza ta wajen launi ko ta wajen ƙanshinsu ko ɗanɗaninsu babu kuri kamar misali na baku misali za ka samu ƙasa wadda abbaɗa ko ba haka ba kaga in ruwa sun ka sauka wurin za su yi baki to wannan babu komai dan ba ka iya raba ruwa da ƙasa an fahimta sa'annan ruwa waɗanda suna sauka cikin hakukuwa haki a daji kaga za ka je ka ɗibi ruwan in ka kana kai ga ka sai ka ji suna ƙanshin wannan haki kana iya raba ruwa a daji da haki babu komai haka nan ta ɓangaren baki na biyu ruwa waɗanda suke suna da tsarki amma ba su ba kenan ba ka ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da mun ka ambata masu tsarki amma ba su ba sai ka ce duk ruwan da wani abu mai tsarki ya shiga cikinsu ya canza su ta ɓangaren launinsu ko ta ɓangaren ƙanshinsu ko ta ɓangaren ɗanɗanansu amma in ba canji na na waɗancan abubuwan da mun ka ambata ba yanzu kaga ga ruwa ka kawo su lafiya lauga su cikin kotun nan ta ga za ka dibe su tas in ka sha ba ka jin sun canza a hancinka ba ka ganin komi launi bai canza ba sai ka ɗauko madara sai ka zuba shi suna canza ko ba su canza madara mai tsarki ta ko ba mai tsarki ba kaga in ka diba da ganin idanu sun canza to masu tsarki na amma ba su tsarkake ba ba ka da su ba ka tsari ka wanke da su ba ka bayan gari ka wanke da su janaba ba ta samun ka kai wanka da su ko kaya kamar baka yi ba kaga ta bangaren abin da ya shahi launi kenan bangaren ɗanɗano ga ruwan ga lahiya sai ka ɗauko suga suga ai kaga hori na tas in ka zuba musamman in sugan yan narki kaga in ka to ka diba za ka gane su lahiya lau amma kana aza ga bakinka in ka sha Zaƙi ya canza ko bai canza su ba ya canza su kaga masu tsarki na ruwan masu tsarki suga mai tsarki amma ba su tsarkakewa an fahimta kun ga bangaren abin da ya shahi launi da bangaren ne abin da ya shahi ɗanɗano to ga ruwa lafiya nan sai ka ɗauka turare irin turaren nan mai haske yadda ka san ruwa sai ka zo baki kaga in ka to ka ji ba sai ka ga su lafiya nan kana yin haka sai ka ji ƙanshi ya canza kaga turare mai tsarki na ko ba mai tsarki ba mai tsarki na ka gani kanshi ya canza to ba ya ibada da su amma ga ƙa'idar shari'a masu tsarki na kaga waɗancan waɗanda ka ruwan madara a ciki sai dai ka sha haka ka ɗauko waɗanda ka magari ko abin da ya kama da haka gumba ke nan kashi na uku ba su da tsarki ko ba su tsarkakewa ba su da tsarki ba su tsarkakewa kamar ne kamar ruwan da kashi bayan gari ya shiga cikinsu kamar ruwan ne ruwan da fitsari ya shiga cikinsu ina fata an gane kamar ruwan ne ruwan da an ka zuba giya a cikinsu a kaga ba ta da tsani na jasa to in an ka zuba kaga ko da ya kasance ta bangaren abin da ya shahi ƙanshinsu su koma suna wari ruwan saboda ni abin da ya shige su na jasa na ko ya kasance launin su ya canza ta najasar da ta shige su ina ta an fahimta to waɗanda ruwa ga ƙa'idar shari'a ba su da tsarki kuma ba su ba saboda haka a taƙaice wannan shine kashe shan ruwa guda uku sai wanda maluma suke kawo a na hudu din ruwan da suke cewa makaruhi na a yi ibada da su ruwan da najasa za ta shiga cikinsu ba ta canza su ba da yawa za ka ga wani ya ajiye buta sai yana fitsari sai ta tsari ya kuma sai ya faɗa cikin gwangwani kaga in ka jiba in ka sha ga baki ba ka jin sun canza ga idanu ba su canza ga ƙarshen su ba su canza ko ba haka ba to in akwai wasu waɗanda makaruhi na ka yi ibada da su in babu wasu ya halatta ma ka yi wannan shine a taƙaicen bishar Allah ya karka da kai sai bangaren masu neman arjiyoyi da nauyi yayin farko Allah ba shi kace na bar addu'a sannan kuma muna masu farin cikin kalmar yan uwa mu ne akan ziyara da muka samu ta kan malam da kawo da ziyara daga shiga shine malam Ka'abu malam Ka'abu Abu Sulaiman Abubakar ya na ga shi muna tare da shi kuma yaro ne na malam wanda ya ka ziyara a cikin wannan baki da ya dana da baka na tafi muna Allah su bada da Allah ya saka kanka da muhadaran mata da Allah ya ci ba masu ziyara Allah ba ta wannan ya mu tare da shi a cikin muhadaran mata ta kuma Allah ga mu gobe insha Allah akwai muhadara ta mata da yau an gabatar da kamala kuma alhamdulillah an jirgin don malamin ya ja hankalin matasa a kan yin sana'a a kan ga'are na sana'a kuma mun yi hujjoji da dalili iri kala-kala ta ta a yi kokari a yi wannan hujjo saboda kafin bayani Allah su bani da ta kan kawo malam da aka yi kuma roƙon kuma da malam zai yi gobe Allah ya kara sakin harshen sa saboda mu mu'adara tana da muhimmanci daga malam zai da ne musamman na ruwa mata yake su san menene haƙƙin mazan su a kan su idan ne kokari matan mu su halarta su shi su san me irin haƙƙin da muke so ko kuke saboda shi ne haƙƙin da mu muke haƙƙin maza kan mata ko haƙƙin mata kan mata. guda ne tun da kuma ya muku ko da yaushe kuma haka ba eh. mata zai ce bari halarta nan da inda an ta ba a matsalaci na juma'a wanda alaikin mutane mutane kitan wuta ya gina a nan cikin layin su alaikin gila mai haya za a so wannan muhazara ne da ta yi kari goma sha daya zuwa sha biyu amma mai muhadara mata ne kawai mu yi kokari dai mata su dai ƴaƴan mu mata su dai matan mu su dai karnan mu mata su dai yayan mu mata su dai sauran su ji wannan sako da mata da ita muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mata da mai nasara ciki kuma ya sanya idan malam ya kai ya kai cikin kunnan mata su kiyaye su yi aiki da abin da za su yi Ala subhanahu wa ta'ala sai mu kai ba mu nasara sai yi mu da ta kai mu Allah kafin a zuwa kuni hanyar wani ba'ari ya eh, ya wani karfe shi wanda da sunan shi ya huza isu fa'anza ba'ari na ko eh, to ya taho ni na ya ansa sai mun ga kowane <laughs> kowane ba'ari na shi taho ne <laughs>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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله تعالى منا روقنك عطول جسنان كما سنك يا الله كبيا منا بقات وشمنا الخير بالدامو عند أتادمو الله كهي منا باكي waɗanda sun karuto suna neman biyan bukatocinsu da waɗanda su ruto ba ya Allah ka sani Allah ka biya mu kowa bukatarsa ta muna roƙonka ya Allah ta'ala waɗannan kwanuka goma da mun ka shigo na ƙarshe na watan Ramadana muna roƙon Allah ta'ala Allah ka tsaya mu cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ka saka mu a cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata budget wanda Allah ta'ala yake fitarwa na shekara a cikin wannan wata a cikin daren lailatul qadr Allah ka sada mu da na alkhairi a ciki Allah ka sada mu da mai kyau a ciki duk wanda an na damuwa muna roƙon Allah ta'ala Allah ka yaye muna Allah ka yaye muna Allah ya gafarta mana zunuban mu baki daya muna roƙon ka ya Allah ta'ala wannan gari mai albarka na niyari Allah ka saukar da alkhairin ka a ciki Allah ka saukar da kwanciyar hankalin ka a ciki cikin dukkanin kasashe na wannan kasa na Nijar da jahohi da lokal gama baki daya mu ma mu ta Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali muna roƙonka Allah ta'ala duk inda al'umman musulmi suke Allah ka ba su kwanciyar hankali da natsuwa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله